This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,030 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis 30 ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Fiye da mutane dubu ɗaya ne suka yi maci kan titunan birnin Baltimore da ke nan Amurka cikin yanayi da kwamishinan 'yan sandan birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani. a faransa kuma hukumomin kasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin kasar sun yi lalata da yara a jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin da suke aikin kiyaye zaman lafiya a nepal majalisar ɗinkin duniya ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgirar ƙasar ta samo asali kanun labaran kenan ƙwararru a fannin diplomasiya sun yi tsokaci dangane da sa'in sa da ake yi game da batun janye jakadan najeriya daga afirka ta kudu da ya janyo dakatar da zaunannen sakataren ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetaren najeriya muna da rahoto sai kuma wata sabuwa da ta kunno kai a siyasar jihar adamawa daga nan kuma in gabatar da shirin domin iyali amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya fiye da mutane dubu ɗaya ne jiya da araba suka yi maci kan titunan birnin baltimore da ke nan jihar maryland a nan amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sandan birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani inda masu macin suke neman ganin ana, ana wato adalci ga duka amurkawa gungun mutane sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa helikwatar mulki na birnin sannan suka sake koma inda suka faro zanga-zangar 'yan sanda suka ce suna fatar wato dokacin jama'a za su mutunta dokar hana fita da aka kafa an gudanar da wasu macin a biranen washington da birnin boston da kuma new york inda 'yan sanda suka kama waɗansu masu zanga-zanga da ake zargin sun yi ƙoƙarin hana zirga-zirgar motoci gwamnan jihar maryland larry hogan ya ayyana baltimore a zaman birnin da aka maido da doka da oda a wunin jiya laraba ba an boren da ya biyo bayan jana'izar wani matashi bakar fata wadda ya mutu yana hannun 'yan sanda mutane sun koma harkokinsu na yau da kullum motocin safa-safa da jiragen ƙasa suna cike makil da biladama a wunin na jiya laraba tawagar makaɗan zamani na birnin da ake kira baltimore symphony sun nishaɗantar da jama'a amma ƙungiyar ƙwallon gora na birnin da ake kira oriole da karawar karawarsu chicago white sox sun kara ba tare da 'yan kallo ba saboda 'yan sanda suka ce ba su karfin samar da tsaro a wurin wasan ranar litinin masu zanga-zanga sun kona shaguna masu yawa da motoci kuma suka wawushe wata babbar kasuwar zamani al'amarin ya biyo bayan jana'izar freddy gray matashi bakar fata dan shekaru 25 da haihuwa wadda ya mutu a hannun 'yan sanda a faransa hukumomin kasar suna gudanar da bincike kan zargin sojojin kasar sun yi lalata da yara a jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a bara jiya laraba ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da sanarwar cewa hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen watan yuli na shekara ta 2014 ta sanar da gwamnatin ƙasar cewa yara sun yi zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da su wata ƙungiyar rajin fafatakar yaƙi da cutar ƙanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin faransa goma sha shida da yin lalata da yara goma maza 'yan shekaru takwas zuwa goma sha biyar ana zargin sojojin da aikata laifin a wani sansanin 'yan gudun hijira kusa da tashar saukar jiragen sama da ke babban birnin kasar bangui tsakanin watan disamba na shekara ta 2013 zuwa yuni na shekara ta 2014 idan har aka tabbatar da zargin ma'aikatar tsaron kasar faransa ta ce za ta yi hukunci mafi tsanani kan sojojin da aka samu da laifi zargin ya tada ayar tambaya kan take-taken sojojin faransa a wasu ƙasashe masu yawa waɗanda ta yi wa mulkin mallaka a halin yanzu akwai sojojin faransa waɗanda suke yaƙi da boko haram ta kan iyakokin najeriya haka kuma hakanan suna aikin kiyaye zaman lafiya a ivory coast kuma suna samar da tsaro a wasu birane daga 'yan tawayen alkaida a mali jamhuriyar afirka ta tsakiya tana fuskantar rikici na saɓanin aƙida tun a shekara ta 2012 lokacin da 'yan tawaye musulmi waɗanda suka jima ana fafatawa da gwamnati suka kifar da gwamnatin ƙasar. A Nepal Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasar da ta ratsa ƙasar ranar Asabar ta samu asali inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su ke ƙara haurawa. kokarin da hukumar maka ta majalisar ɗinkin duniya take a kewayen wuri da ake kira gurha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni a halin da ake ci kuma masu aikin ceto suna ci gaba da tonon baraguzan gine-gine da girgizar kasar mai karfin awo 7.8 ta rusa a daren talata wata tawagar masu aikin ceto daga faransa sun zakulo wani mutum da rai daga baraguzan gidansa da ya rushe a katmandu babban birnin kasar ranar asabar lokacin da girgizar kasar ta auku to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Japan Shinzo Abe jiya Laraba ya bayyana matukar nadama kan rawar da Japan ta taka lokacin yakin duniya na biyu a kuma daidai lokacin da ƙasarsa take ayyana kanta a zaman wata kusa da wato kusa harkokin tsaro a duniya ganin bunƙasar da ƙasar China take yi a yankin Asiya. Mr. Abe ya zama Firaministan Japan na farko da aka bai wa dama irin ta musamman na jawabi ga zaman haɗin gwiwa na Majalisun Dokokin Amurka. da yake magana cikin harshen turancin ingilishi mr abe ya ce tilas ne hukumomin kasar da suke tokyo kada su yi biris da wahalhalu da matsalolin da take-taken japan suka janyo kan mutanen asiya a zamanin yakin duniya na biyu saura kiris ya nemi gafara ta ƙashin kansa maimakon haka ya nanata furucin da tsofaffin shugabannin japan da suka gabata suka sha furtawa da yake godiya ga waɗanda suka halarci zaman haɗin gwiwan Mr. Abe ya jaddada ƙarfin dangantakar da take akwai tsakanin Japan da Amurka daga nan ya mika ta'aziya ga Amurkawa waɗanda suka mutu a zamanin yakin duniya na biyu yayin da yake jawabi a zaman haɗin gwiwa wanda ya shiga tarihi kamin ya gabatar da jawabin a gaban majalisun dokokin amurka sai da Mr. Abe ya kai ziyara a zauren adana kayan tarihin yakin duniya na biyu a yakin da aka yi kiyasin amurkawa 400 suka mutu wani jami'in diflomasiyyar kasar rasha a birnin pyongyang koriya ta arewa ya tabbatar da cewa shugaban kasar kim jong-un ya amsa gayyatar da rasha ta yi masa ya halarci ranar da kasar take bukukuwan nasarori da ta samu a yakin duniya na biyu kamar yadda jakadan brazil a pyongyang ya faɗa a baya bayan nan fadar kremlin ta gaya sashen koriya na muryar amurka tana aiki kan duk wata tambaya game da zirga-zirga ko balaguron mr kim zuwa kasar ta rasha amma hukumomin koriya ta arewa ba su ce komi ba kan wannan ziyara rasha ta gayyaci shugabannin kasashen duniya ciki har da mr kim zuwa bukukuwan da take ranar tara ga watan mayu a moscow domin cikar shekaru saba'in na nasarar da rashin ta samu kan dakarun hitler a yakin duniya na biyu jakadan brazil a pyongyang roberto colin ya ce takwarorinsa na rasha koriya ta arewa suna shirye-shirye domin ziyarar da mr kim zai kai rasha labaran duniya kenan kuka saurara shugaban najeriya goodluck jonathan ya dakatar da zaunannen sakataren ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare na ƙasar ambasada dan juma nan ne saboda janye jakadan najeriya daga afirka ta kudu ba tare da izinin shugaban ƙasa ba wakilin umar faruk musa na ɗauke da ci gaban rahoton wannan mataki dai wanda na nan take ne cewa ya dakatar da ci gaba da aiki shugaban kasa ya nuna damuwarsa akan irin wannan matakin da shi babban sakataren ya ba da umarnin ɗauka ba tare da tuntuɓa ba a daidai lokacin da shugaban ƙasar da takwaransa na afirka ta kudu suke tattaunawa da junansu domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta a can inda waɗansu 'yan bijiru na ƙasar suke kai hare-hare akan waɗanda ke zama a ƙasar daga makwabtan ƙasashe wannan matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka bai zo da mamaki ba kamar yadda ita kanta ministan watsa labarai ta najeriya patricia akwasheki take bayyana manema labaru bayan da aka fito daga taron majalisar zartawa ta najeriya a taron ta na mako-mako president ya ce shi shine shugaban ƙasa ya kamata da ko za a kira za a yi recalling kowaye tun da shi ne tura su waje ya kamata a faɗa mishi ba zai karanta a talabishin yadda mu muka gani a talabishin ba abun ya kawo mishi damuwa tare da shi south african counterpart dinsa president zuma shi yasa bai ji daɗi ba bai kamata ba bi ka'ida ba kafin any recall dole sai cnc ya ba da approval shi yasa bai ji daɗi ba shi yasa ya suspending shi famsa ya ce a bincika me ya faru ministan watsa labarai ta najeriya kenan madam patricia akwasheki a tattaunawa da ta yi da manema labaru a abuja tuna tuntubi tsohon babban sakatare na ma'aikatar hudu da kasashen ta najeriya ambasada jibrin cinade kuma tsohon jakada na sama da shekara ashirin a kasashe daban-daban a madadin najeriya domin in ji ko irin wannan matakin da shugaban ƙasar najeriya ya ɗauka ya yi daidai kuwa kowane shugaban ƙasa shine foreign minister nasa delegated powers ne ya ba minista ko kuma ya ba permanent secretary ko ya ba ambassadors nasa duk abin da shugaban kasa ya a kai sha'anin zumunci da kasashen waje daidai ne to yanzu abin da nake tambaya a kai shine shin a shi babban sakatare bai da hurumi bai da iko yin abun da aka ce yayi ne aka dauki wannan mataki a kan shi kamar yadda na sake faɗa maka malami cewa duk authority na foreign policy yana hannun shugaban ƙasa. shi minista ma bashi da wata kujera sai abin da mai kasa ya bashi balle ma permanent secretary ko kuma ambassadors ni kaina na yi ambassador shekara wajen ashirin da yawa na yi permanent secretary shekaru da yawa duk abin da muke yi da sunan shugaban kasar mu muke yi. ambasada jibrin cinade kenan tsohon babban sakatare a ma'aikatar hudda da kasashe ta najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja a yanzu dai an sa ido a ga irin matakan da za a ɗauka a kan wannan ma'aikatar domin har yanzu wasu suna ganin cewa akwai sauran jami'ai na gwamnati musamman waɗansu ministocin da watakila in aka yi bincike cikakke za a ga cewa su ma suna da bayani da ya kamata su yi hukuma dangane da wannan matakin da shi babban sakataren ake zargin ya ɗauka har ya kai ga dakatar da shi daga aikinsa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria doka na mutane to Allah sarki komi ka gani in ya ba ka tsoro wata rana shi za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura taɗin na rufe ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya To Madalla sai kuma jihar Adamawa inda siyasar jihar ke ci gaba da ɗaukar sabon salo ana kwanaki da mika mulki ga sabuwar gwamnati. wakilinmu sanusu adamu na dauke da ci gaban rahoton shugaban wannan majalisar guda ɗaya ce kuma kun ji a bakin 'yan majalisar cewa shugabancin nan tana karkashin right honorable ahmadu umar fintri guguwar iskar rigimar siyasar shugabancin majalisar dokoki ta jihar adamawa ya ɗauki sabon salo yau majalisar ta sallami takwarorin ta uku bisa laifin sauya sheka zuwa wasu jam'iyyu kamar yadda sashin doka na ɗari da takwas ya tanada haka ma zaman doya da manja tsakanin majalisar dokoki ta jihar adamawa da kuma bangaren zattaswar ya ƙara ƙazancewa, yanda ya rikide zuwa na tonon tsilili wa bangaren zartaswar majalisar ta yi barazanar mika wasu takardu kunshe da bayanai na wani yunkuri na yin sama da faɗi da wasu makudan kudade na kwangiloli wa hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci wato efcc eh ka gani ai director general na public procurement bureau wannan doka ce aka kafa wannan commission da ita saboda ta dinga duba e sharaɗai wanda ake ba da kwangila a kansu yanzu kun gani an nemi a sayi motoci guda biyu kacal a wan akan e miliyan 190 ah, an nemi a sayi wasu takardu wanda ana sayar da su a kasuwa dubu ɗaya da ɗari biyu an nemi a saye su dubu tara da ɗari biyar haka ire-iren su wannan mutum ya yi kwarin nasu gamna ba shi da fawan kori saboda shi an ajiye shi a wurin don ya dunga duba iri waɗannan koke-koke an ce an kore shi in ka duba abin da majalisa ta yi yau shine ta ce a mayar da wannan mutum aikinsa kuma mun yi rekomendin nashi ma federal government don samun irin sa a Najeriya yau ba yawa kuma shi ya sa ma aka zaɓi shugaba Buhari saboda ya zo ya irin waɗannan gaskiya ya ci gaba da su a Najeriya. Kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri ya faɗa a zauren taron labarin cewa an bankado badakkalar da bangaren zattasuwar ya shirya na wasu kwangiloli na sama da miliyan 550 wannan abin fallasar ya fito fili ne lokacin da gwamnati ta nemi yin rufa-rufa ta hanyar sallamar alhaji bello umar daraktan hukumar da ke sa ido kan ayyukan kwangiloli bisa kin yardarsa na ya sa hannu kan takaddun kwangilolin hudu daga cikin goma sha bakwai na bangaren honorable jerry kundisi mai biyayya ga gwamna bala james gilari da suka sanar da sige honorable umaru fintiri kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawan sun ce ba da yawunsu aka aikata wannan aikin ba kamar yadda za ku ji daga bakin Honorable Ishaq Bala Muhammad. Ba mu taɓa hannu ba mun sa yanzu ma za mu sa yi investigating su suka yi forging signature namu. Shi yasa muke kira on the floor of the house wa'annan da suka yi forging signature namu su criminal ne ba honorable members bane. In za ka je kai forging takarda ka ce dan uwanka ne to kai criminal ne kai ba member bane. Yayin da majalisar ke zamanta karkashin Honorable Fintiri bangaren yan aware karkashin Honorable Jerry Kundisi sun yi wata zama a gidan gwamnatin jihar Adamawa. Barista Hussaini Duraki Kazir ya yi mini fashin bakin matsayin bangarorin biyu kamar yadda doka ya tanada. Amma yadda suka yi suka cire shi ne ni ban ga an yi gaskiya nan wurin ba. An taka doka kawai. Fintiri ne sai sun yi abin da ya kamata. Fintiri ne har gobe. Shine shine zama don ba daidai ba ne. Yawwa shine har yau a doka kam. Na tuntubi dukkan bangarorin 'yan awarin na majalisar dokokin jihar Adamawan da kuma kakakin gwamnati Mr. Pipi Elisha amma dukkan su sun ki cewa ko ufam. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku da ma tambaya ni ke da. jama'a Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Talata rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto 'yan mata 293 daga jejin Sambisa, inda ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram na tsare da 'yan matan sakandaren Chibok da ta sace shekara guda da makonni biyu da suka shige. Wannan ya sa aka fara ƙaulin cewa an samu ceto 'yan matan. sai dai manna iyaye ta koma ciki bayan da suka ji cewa babu 'yan matan ko guda ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto jim kaɗan bayan jin wannan sanarwar ne na nemi jin ta bakin iyayen inda mr peter maina ya bayyana cewa tun lokacin nan da muka ji cewa an cito mutane sama da ɗari biyu mun ji daɗi muna sauraron ko za mu ji namu a ciki. Yawa to kawo yanzu hukuma ta tantance 'yan matan da aka ce an ceto ne? A'a ba a gama ba. Kun samu ganin su ne ko kuma yaya? Eh ni ba na gida mutanen da suke gida ban san ko sun je suka yi bincike a kai su sani ko akwai nasu ko ba nasu ba ban sani ba. A nashi tsokacin Dr. Iman Shehu ɗaya daga cikin shugabannin gangamin nemo 'yan matan Chibok da sunan Brimbak Awagas cewa ya yi. Gaskiya kan abin ya ɗan ba mu mamaki don har zuwa jiya ba mu ɗauka cewa ana ƙoƙarin neman 'yan matan nan ba don aka duba cewa wajen shekara guda yanzu da 'yan kwanaki ba taɓa fitowa an ce an ga ko guda cikin 'yan matan nan ba ko guda cikin su an samu an kubutar da su daga hannun 'yan boko haram don haka abin ya bamu mamaki amma sai muka ji daɗi amma kuma sai bayanan da suka soma jin bayan waɗannan kuma sai suka sa A murna ya koma don bayanan na nuna cewa waɗannan ki da 'yan mata da mata ne da aka kama da aka ɗauke daga wasu garuruwa da boko haram suka rike kamar su damboa amma ba su 'yan matan cibok ɗin ba ne don haka sai murna ya koma. to duk da yake dai matan mata ne na 'yan najeriya waɗanda ba su da dalilin ci gaba da kasancewa hannun 'yan ƙungiyar boko haram muna matukar jin daɗi da kuma farin cikin ganin cewa sun samu kansu amma kuma kamar yadda muke fada wannan batun ba shakka tun da waɗannan ga 'yan matan da abin nan 'yan najeriya ne don haka wannan wannan ma abin yaba ne cewa an kufce da su daga hannun 'yan boko haram amma abin takaici ne ganin cewa a kan gaskiya sai wannan lokaci aka so soma neman duk yan matan da matan da boko haram suka rike don haka wannan ya zama abin takaici cewa ba a kula da yan najeriya ba da ba su da hannu da shuni ko 'ya'yan waɗanda ba su da hannu da shuni ba a kula da su ba sai da aka masa lamba na kuma hira da wata ɗalibar jami'a a kaduna asabe jatau bayan jin labarin ceto 'yan matan daga jejin sambisa kin ga dama zuciya yana sinkewa kullum kullum mu ma yara ne kuma mu ma mata ne kin gane ba eh to yanzu da aka cito matan nan ya bamu hope da courage kin gane ai mm shine na ji daɗi in kenan kin gani ba yanzu mm mu yanzu yan mata ba mu san hope namu in ba dama mu ba mu taɓa samani cewa har sojoji za su shiga cikin jeji jejin can su je su fita mana da yan mata ba to yanzu muna so masu kara shiga sosai su shiga su fita duk mu san ko yan mata asalin nan chibok ne ko wani yan mata ba dun ya daɗe suna kama yan mata ko ana kan tafiya ma ana kan hanya ana kan kama yan mata so muna so mu su ci gaba da shiga ciki ciki ɗin sosai suna cire mana mutane kuma yanzu eh, dama suna cikin makaranta ai dama to yanzu muna so su a shiga shigar da su cikin makaranta gwamnati da su president su san abin da za su a shigar da su cikin makaranta su kara kara sa su masu zama mutane masu amfani a garin nigeria. A cikin hiranmu da Hajiya Hafsat Marshall wadda ta saba ba da gudunmuwa ga wannan shirin jim kaɗan bayan jin labarin ceto 'yan matan. Na nemi sanin yadda hukuma za ta iya taimakawa 'yan mata da matan da aka ceto sai ta bayyana cewa. Ni a gani na abin da ya kamata a yi da farko shine a samu musu medical care. A bincike su a ga lafiyar su da yadda suke. Sannan na biyu kuma a san irin gudunmawar da za a yi musu tun da abubuwa sun yi affecting ɗinsu psychologically dole ne mind ɗinsu ya taɓu. To ya zama na an neman musu yadda za a yi a sassauka musu abubuwan da ya same su. Na uku kuma ita kanta gwamnati ya kamata ta baiwa mutane hakuri ta yi apologizing for dogon lokacin da ta ɗauka ba ta fito da yaran nan ba me ya saka ba su yi wannan abin da suka yi a yanzu ba inda tun lokacin da yaran da suka bata da kwana ɗaya ko biyu an yi abin da suka yi yanzu ai da maganar ma mun manta da ita to amma saboda sakaci da renin wayo da duba mutane ƙasa tun da ba 'ya'yansu bane ba jikokinsu bane shi saka suka yi haka ina ji da aka aka kinnafa suka kama dan uwan janatar kwana nawa yayi a hannunsu ba nan da na aka nemi kuɗi aka biya aka fito da su ba wannan ingozi da aka kama uwarta ko uwarta ce aka kama ita ma nan da na aka eh, aka fito in aka fito to mahaifiyarta to aka fito da ita me yasa su waɗannan yaran saboda 'ya'yan talakawa ne 'ya'yan ba kowa bane shi ya saka aka bari har abin nan yayi yawa to kasancewa waɗannan mata da ƴan mata ko da ƴan matan Chibok ne ko ba ƴan matan Chibok ba ne Najeriya ne kuma gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ƴan kwanakin da ya rage mata kalilan ne menene kike gani ya kamata gwamnati mai jiran gado ta yi dangane da wannan lamari in an samo su? To ni dai abin da zan faɗa shi ne idan har an samo su ɗin to gwamnatin da za ta hau yanzu ta binciki ya aka yi aka saci yaran nan ya aka yaran nan suka yi zama dogon lokaci na shekara guda ba a ji ɗuriyarsu ba. Alheri ko kaza ce ta ɓata idan aka ce an nemo ta za a gano inda kazan nan take ba fa ƙwari ba ne mutane ne fa human beings ne fa ba kwari ba ne ba kuda ba ce ba kyankyaso ba ne balle a ce ya shige cikin ciyawa ba a gan shi ba 'ya'yan mutane ne ba kuma mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya over 200 a ce wai sun ɓata bit ba a san inda suka shiga wacin san shi kansa wannan akwai abin mamaki a ciki saboda haka gwamnati ta binciki wannan gwamnatin da yadda aka yi suka yi wannan sakacin har shekara guda ta yi ba a gano wa iyaye 'ya'yansu ba sannan kuma a tuhume su da hakkin cin zali cin zarafin yara ai muna da doka ta yadda cin zarafin yara ko to a tuhume su manya-manyan security musamman ma wannan shugaban security din da yake taiwa mutane babatu shi ya kamata da first person na wannan na shugaban sojoji shi ya kamata a so makamawa a tuhume shi dan shi yake da ikon tura sojoji shi yake tura sojoji ya ce ya kai su su je su yi security ko menene a wajejen wannan bangaren na Najeriya a tuhume shi ya aka yi sakaci ya aka yi sojojinmu suke yada makamai suna gudu ya aka yi duk lokacin da aka kai musu report cewa ga mutanen nan ka za su zo ba sa taking action sai two or three days after shi ya kamata a so mu tuhuma sannan a tuhumi na sama da shi da suka ba shi oda to shi mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin tsaro kanal sambu da suke yana da haƙƙi a cikin wannan lamari yana da shi mana ba shi ne chief security officer ba alheri kamar gidana ne fa yanzu abu ya zo ya faru ko ina cikin gidan ko ba na cikin gidan dole ne in hukuma su tashi tambaya su tambaye ni abin da ya faru a gidana ko makamai aka kama a gidana yanzu ni za a zo a kama ba za a kama dan da ke gidan ba ko house boy dina ko kuma wata mata da ke zaune a gida ni mai gidan ni za a kama saboda haka su ya kamata a so mu tuhuma su ya kamata Buhari ya so mu tuhumar su a fitar mana da dalilin da abubuwan nan suka faru kuma a bamu mu reasons din da abin nan suka faru kuma dan me aka yi kuma dan me aka yi wannan sakacin sannan kuma an ta kama a hukunta su a yi musu hukunci mai tsanani saboda ya zama lesson ne ga wasu waɗanda in nan gaba sun zo ba za su yi marmarin su wannan abun ba ni shi ne na. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Fiye da mutane dubu ɗaya ne jiya Laraba suka yi maci kan titunan birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka a cikin yanayi da kwamishinan 'yan sanda na birnin ya kira zanga-zangar lumana mai tsanani masu maci suna neman ganin an yi wa dukan Amurkawa adalci. Gungun mutanen sun yi maci daga babbar tashar jiragen ƙasa zuwa shalkwatar mulki na birnin sannan suka sake komawa inda suka faro zanga-zangar. 'Yan sanda suka ce suna fatan dokacin jama'a su mutunta dokar hana fita da aka kafa ana gudanar da wasu macin a biranen washington da boston da new york inda 'yan sanda suka kama waɗansu daga cikinsu kan zanga-zangan wato kan zargin sun yi ƙoƙari su hana zirga-zirgar masu sifiri. a faransa hukumomin ƙasar sun gudanar da bincike kan zargin sojojin ƙasar sun yi lalata da yara jamhuriyar afirka ta tsakiya yayin suna aikin kiyaye zaman lafiya a yankin a bara jiya laraba ma'aikatar tsaron kasar ta bada sanarwar cewa hukumar kare hakkin biladama ta majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen watan yuli na shekara ta 2014 ta sanar da gwamnatin kasar cewa yara sun yi zargin sojojin kasar sun yi lalata da su wata ƙungiyar raji mai fafutukar yaƙi da cutar kanjamau ta ce ana zargin kimanin sojojin faransa goma sha shida da yin lalata da yara goma maza shekaru takwas zuwa goma sha biyar. A Nepal Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rarraba abinci da magunguna a wuri da ke kusa da inda girgizar ƙasar da ta ƙasar ranar Asabar ta samo asali inda har yanzu adadin waɗanda bala'in ya ritsa da su yake haurawa. kokarin da hukumar cimaka ta majalisar ɗinkin duniya take yi a kewayen wuri da ake kira gorha ya zo ne a daidai lokacin da jami'an ƙasar suke alkawarin cewa jama'a za su ga canji kan yadda gwamnati za ta yi aikin samar da taimakon abinci da ruwa da kuma matsuguni a halin da ake ci kuma masu aikin ceto suna ci gaba da tono baraguzan gine-gine da girgizar ƙasar mai karfin awa 7.8 ta rusa a daren talata wata tawagar masu aikin ceto daga faransa sun zakulo wani mutum da rai daga baraguzan gidansa da ya rushe a katmandu babban birnin kasar inda yake binne tun ranar asabar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri. Kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Malam Suleiman Sani da Alhaji Abdulrahman Kafinta da kuma sakatare baban jummai dukansu a mararraba kankara da fatar an waye gari lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har hada shiri da ba da umarni da injiniya mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.